Shekara ɗaya da kusan rabi bayan kaddamar da shirin da tallafin noman rani na shinkafa da alkama a birnin Kebbi, mutane da dama ne suka koma gona a jihar lamarin da ya sa jihar ta kama turbar samar da shinkafar da kan iya wadata ƙasa baki ɗaya. Garba Muhammad Dandiga Karaye ne kwamishina aikin gona na jihar ta Kebbi kuma shi ne shugaban kwamitin bunƙasa noman shinkafa na jihar. Wannan manufa da aka shirya a cimma Allah ya kaddara an cin mata. A bunƙasa ƙasa da abinci jama'a su samu aikin tattalin arzikinsu ya karu sannan kuɗaɗen nan da ake hitar da su idan an aje su ko kuma an maishe su wani geji a yi amfani da su to mu dai na a jihar kebbi duka waɗannan manufofin guda uku an cin musu mutane yanzu an yi rimbaya kashi bisa kashi na aikin da aka yi can da jama'a sun ga alfano abin shi yasa kuma kowa yanzu ya shigo to yanzu abin da ma muke yasin za a noma ga nan na bana wajen ton miliyan biyu da rai domin akwai shiya da manoma dubu ɗari uku masu hekta guda guda da sun ka shiga aikin nan akwai manyan manoma wajen dubu uku in aka haɗa su duka abin da za su yi zai ma haura wannan ton miliyan biyu da rabi na shinkafa cikin ranin nan. To kowane irin tasiri wannan lamarin ya yi ga yanayin tattalin arzikin jama'a tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar manoman shinkafa na jihar ta kebbi an zaɓa manoma yadda dubu saba'in da takwas an ba su kayan aiki injin ban ruwa taki iri maganin kashin kwari mun karɓi wannan kayan mun shiga daji mun aiki kuma allah ya kawo albarka cikin aikin da muka yi to wannan kuma ya sa sunan mu ya kai ko'ina mun fahimci kamar an mai da hankali garin mai cewa shinkafa da muke noma da ita za amfani da ce da wannan kasar Ah, muna farin ciki manoma na ganin cewa yanzu za su fara ainihin bunƙasa wannan sana'a ta su suna suna wahala suna noma suna faduwa yanzu aka an kawo lokacin da muke noma mun dan fara samun riba wanda da bai saba noman ba bayan ga shawa abun wanda ma yana yake da ma yana son ya ƙara ko baya ga su manoman shi kansa kwamishinan aikin gona ya ce da akwai kalubale da dama da ke addabar shirin na noman shinkafa wanda ke buƙatar ɗauki. manoman mu suna cikin waɗanda ke aiki cikin mawuyacin hali wasu wurare za a ga cewa manomi zai buɗe ruwa ne kurin su cika gonar shi rufe mu sai manomi ya haƙa rijiya ya sau famfo sannan kullum sai ya sai mai da zai samu famfon nan wannan ba karamar lalura ba ce da za mu samu waɗannan koguna da Allah ya bamu a ce an yi mana waɗannan magudanun ruwa waɗanda manomi zai iya buɗawa gonan ce cika da ruwa to ko nawa aka ce an sai da buhu da sauki ƙasar nan ba a mamaki duk da yake dai ba tabbatattun alkaluma to amma binciken manazarta na bayyana cewa dubun dubatar jama'a ne a jihar takebi suka karba kira na komawa gona a ƙarƙashin shirin gwamnatin najeriya na haɓaka hanyoyin tattalin arziki ta hanyar aikin gona da kuma rage dogaro ka kam ga man fetur murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya